To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu jama'a masu laruma kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a muna tare da Maulana babban malami na Shak Malam Burhanuddin wanda kowa ya san shi anan nan Malam Burhanuddin malami ne da yake da hakuri sosai malami ne kuma malami hafizin Kur'ani. wanda ta dalilinsa ana samun hafizai da yawa a cikin zamanin mu nan wadda gaskiya yana cikin malluman da muke alfahari da su malami ne da gaskiya da baya yadda ya ga kayi maganan iya da ba haka ba yana cikin bimana ɗaya a cikin na ɗari a wannan zamanin nan alhamdulillah tare da shakka malam Burhanuddin zai so ya yi raddi kuma ya amsa kiran muƙabalan da ya kira shi malam Burhanuddin ya fara wannan kira kiran zaman muƙabala sa'annan <clears throat> 'yan shi'a suka ce masa da 'yan shi'a da 'yan shi'a suka ce masa to su ma sun amsa kira yanzu za mu ji gabaki malam Burhanuddin shi ma ya amsa ko bai amsa ba in Allah ya yarda amma jama'a ku bar mu je Annabi sallallahu alaihi wasallam binti biyu insha Allah mu sake dawowa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu za ku saurare kasida daga bakin Abubakar Tambuwar ɗauki nauyin wannan wakar shine sarki zaki MKK a sha saurare lafiya rasulu zai zama misali sa'alayensa da sabai dole ne in sanya su su suka zanta ne a gare mu yi iya maza ba wasa ba soyayya da manzo tana mana mai kwana kun ga dare ya zamto rana ba na ran sai da nuna kun yi saba mun yi dan neman suna in ba mun zo ba qur'ani ma ba zai saukuwa ba ku zo mu bi mu masu kawo rudani na rike burama kuma ni ma na rike shauti jani yi mu da diwani ku duba zai warware rudani rabbi wani daha ni ban maganai da masoyi ba shi kuma diwanin gai ya siye baya da safani yi mana nunin dama ya hura zaki ne kuma gwarzo ne alifan tijani baban soyayya ne ni karnin gaban gairin nai ba ah, Alhamdulillah jama'a da ke sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah duk jama'an da ke sauraron mu. jiya mun yi karatu da shak malam umar faruk raddi zuwa ga shak malam burhanuddin din. karatu wancan shak malam burhanuddin shi ya fara zuwa da wannan tahaddi ya ce wa 'yan shi'a wai duk ɗan shi'a yau da zaka ji zai ce maka baya zagin sahabi duk ɗan shi'an da baya zagin sahabi ta kiyaye ke ƙarya yake yi ah, wannan ba zan so in faɗi da bakina ba ku ji magana kaɗan wanda Shak Bala Brandin ya fara wannan wurga wannan ta'addi sa'an nan suka zo su ma jiya kuma Sheikh Bala Brandin ya ce kuma daɗiya da Bala Brandin duk karatu da yake akan izala da shi'a yana bude kofa yana cewa duk maganan da yake faɗa yana neman ka zo ka prove mai wrong wala Allah ko da ma muƙabala abin ya kama ku zauna muƙabala in ji shi shi ya faɗi ba na faɗi ba za ku ji a bakin shi wai zai nuna a cikin littattafai shi yasa mu fara jin wannan ta'addi da Sheikh Malam Brandin ya fara wulgawa da jiya aka zo aka yi masa raddi yasa ku ji abin da Malam Brandin ya fara faɗa zagin sahabbai ko dai su duka domin sun ce wai ah, ba sa zagin sahabbai sun zo nan suka yi karatu suka gudu littattafai suka ce kamar kan da ake batattu a ɗarika tijjaniya haka ake da shi a izala haka su ma suke ake da shi a cikin su eh, to wannan za wato zaki maiki abu ne wanda maganar zagin sabai a cikin shi'a gaskiya duk wani dan shi'an da zai musanta wannan maganar sai dai yi ta goya babu taƙiya domin littattafan su akwai littattafan da ta fi shaidan Allah duk ɗan shi'a fa kace fa duk ɗan shi'a wanda zai yi musun baya zagin sahabi ta kiyaye ke duk ɗan shi'a fa kake fashe saboda anan su zo sun nuna kuma su wallahi sai dai ta kiya shayi fa sun nuna cewa akwai kaman kan da ake da gurbatattuwa da rika tijaniya haka ake da su a izala kuma masu zagin sahabi a cikin su wai gurbatattu ne su sai na libe nuna musu ah. zagi yasa su ba su a ah, zagi wato zakin ma'aiki wannan maganar na gaya maka sai dai kawai mutum ya faɗe ta don babun kiya ko kuma ko kuma a kyakkyawan zato da damu musu akwai wasu aƙidodi na shi'a da yanzu wasu daga cikin shi'a suka yi bara'a mu innan aƙidodin amma in dai tsohuwan aƙida ta shi'a ne zagin sabai wannan akan ta gado awa da Allah shehi wannan wannan magana ne gaskiya wannan magana ne gaskiya zaki da kai ka kare wannan magana sosai Ah, wallahi wallahi wannan magana ko daga bacci muka tashi wallahi tallahi mun akwai wuraren da yawa a cikin littafan su ya koje dubu wallahi tallahi suna zagi suna zagi sabon manzon Allah duk dan shi'a yana duk dan shi'a na zagi sahabi wato in muka ce maka littattafan su zaki babu wani zancen magana wai duk dan a ai tun da littafi ita ne take faɗan aƙidan mutum littafi ita ne take faɗan aƙidan mutum tabiya da haka magana ta kai shai ka taba ka taba ka taba tono yan shiya kwanaki ba wai zancen ba eh na na na ji ka na ji ka zaki shiya kwanaki gaskiya suka tashi kace wai sai su yi raddi muka samu matsala lokacin ba samu an zo an yi ba sai <laughs> magana wato wato zaki eh. Muna faɗan wannan maganan ba wai don mu yi jayayya da su ba, amma wannan magana ne ta gaskiya muke faɗa wallahi. kuma muna da hujjoji a kanta mu ba mu cika san mu fito mu yi muƙabala da su ba da babu abin da ya fi zaman lafiya ko especially ni a irin fahimta na da kuma abin da wasu sadati suke gaya mana. To jama'a uh, alhamdulillah kun dai ji abin da Malam Brandon ya faɗa da farko wancan mako kenan last week ya nuna cewa wai duk ɗan shi'a da zai ce baya zagin sahabi ina zuwa muku dalla dalla ne saboda za a yi zaman mukabala in dai malam brandy ya amsa nan za a yi zaman mukabalan shi yasa nake zuwa muku da shi dalla dalla domin ka fahimta ka gane yace duk dan shi'an da baya zagin sahabi ta kiya yake ta kiya yake yi ko kuma a'a ƙarya yana ɓoye wasu ababa ne ko kuma a'a akwai akidin akidan su na da ne to jiya she muka samu malam Umar Faruk ba mu zo wurin amsa kiran mukabalan bari sannan mu zo nan malam Umar Faruk ya zo ya rika Qur'ani ya yi rasuwa wai shi dan shi'a shi malamin shi'a ne baya zagi amma mu ji kuma shi ma malam Umar Faruk fassara takiyya aka suka fassara takiyya suka ce kuma sun yi imani da wannan takiyya har ila mai sa amma lalla shi bai sani bane amma mu mun sani mun karanta a cikin littattafan su za mu tabbatar masa da wannan amma muna jira ya zo ya yi magana kawai Malam Burhanuddini gaba ta biyu da ya nuna cewa wai takiyya muke yi. Na farko a ah, wannan qur'ani ke ga izifi 60 wallahi al'azim na ransi da girman wannan qur'ani sittin da ke annuna ni ban zagin sa'abbai saboda tabi'an mutu ya nuna cewa kaka zagi dan uwanka mutu ba akhlaq ne mai kyau ba qur'ani ya hana zagin mutu Allah ya hana zagin mutu masha Allah imaman mu sun hana zagin mutu balle ma wani sa'abi shi yasa ni ban zage sa'abai saboda wayannan dalilai ba wani takiya ba wallahi alazim in karya nake yi Allah ya halakar da ni in shi ma ya ce takiya nake yi to akwai anya yazo zai magana da Qur'ani ya rantsuwa akan wannan saboda cewa wai takiya muke yi kuma ni na san ba takiya muke yi ba wanda ya koma kan Qibla FM sai ga kamar ni da Malam Suleiman Adam na Ghana ni da shi mun yi debate kan zagin sa'abai kowa ya je duba ya kawo dalilan shi ma na kawo dalilai na nuna masa dalilan sa ban gamsu da shi ba saboda ga dalilan da ni nake da shi kuma ni na na wani san ya fi nashi malamin malami ne ya ne dalilan shi buga buga to jama'a kaɗan kenan muka saka muku kamin inda malam Brand nan yana so mu buga duka in je cikin karatun shi za mu yi mu buga duka malam Umar Faruk ya ɗauki Qur'ani shi shi ne baya zagin sahabbai to wurin ah, malam din, kuma malam branding na nuna cewa kamar a a cikin littattafansu akwai zagin sahabbai ana zagin sahabbai to a sa'an nan video na biyu da malam Umar Faruk ya amsa kira kiran mukabala wannan za mu zo daga baya amma mu bari Sheikh branding ya fara mana karatu a yanzu akan wannan na zagin sahabbai uh, koda uh, malam Brandin shi ma ya gaya min ta ƙasa gaskiya shi ma ba zai sake weapon shi duka ba shi ma ba zai sake weapon shi duka ba she wai an kai in dai za yi zaman to zai fito musu da hujjoji amma a nan mu muna roƙa malam brandi ya yi magana kaɗan a kan inda suka nuna zagin sahabi haramun ne a wurinsu su ma ba su zagin sahabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu <clears throat> zakin ma'aiki shehi ina ma gaisuwan musulunci da duk wanda muke tare da su da wanda da su hauro ina ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun gode Allah da ya gwada mana wannan rana hmm. yau rana ta litinin hmm. rana ce ta karatunmu da muke asalin wahabiya da ɗan abdulwahab kamar yadda 'yan uwa suke bin mu da kuma karatu ta zamo ta sauka mun yi bayani akan karatu ne ta saukar muka yi bayani akan shi'a akan kafirta mutane da dan abdulhabi yake yi ba wai karatun mun yi ta wato mubasharatan ko muwajahatan zuwa ga shi'a ba bane karatu ne da muke ma wahabiyawa to amma sai bayani ya biyo akan cewa ba mu yadda da kafirta na'am ba mu yarda da kafirta musulmi ba na ba mu yarda da kafirta musulmi ban dai mutum na kallon alƙibla sabiya da kalman kafirci tana da girma na ce to ko shi'a da suke zagin sahabbai ba mu kafirta su sai dai a gurin sunna shi'a fasikai ne mai zagin sahabi fasiki ne to zakin ma'aiki ya ƙara sharhi cewa sun ce fa ba su zagin sabbai na ce suna zagin sabbai ma bisa dai murya dai da ya sa dai yanda da dai aka ji wannan ita ne makasudin da yau karatun ta zamo ta canza zaki yace ce dan iya karewa na ce da izinin Allah zan iya karewa jiya kuwa cikin dare aka kira ni cewa in zo in ji ana mun raddi na saurari dai karshe to na ji malam Umar ne malam Umar Faruk al-Ameriki wanda mun saba tattaunawa da shi kuma na ji ya faɗa alhamdulillah mun zama mun tattauna da shi a wata gurub ɗin Mahabdullahi matin da wani abokinsa malam ɗayib wanda shi kuma yana iraki eh, yana iraki ne shi ma ɗan shi'a ne da wasu da wani malam jafar duk mukan buga da su sosai sosai mun yi makabaloli da su da yawa har next ma ina tsaman last mujadalan da muka yi da shi shine akan na tsaman topic ne shigen irin wannan cewa suna zagin sahabbai ya ce ba su zagi kuma a muka zo aka tattauna aka yi ta sunanta muƙabalar ruwan sanyi sabiya da akwai girmamawa tsakanin mu sunan muƙabalan kenan idan eh, ma wata waya na da ne asaranta da ina da karatun yawa sunanta kenan muƙabalar ruwan sanyi wanda wanda suke tare da mu a wannan shafi sun san wancan group sun san an yaɗa karatun an yi ta cikin mutuntawa da girmamawa to yau ma in Allah ya yarda ba na dama ni na ba da zaki yace in sun zo don iya karewa lallai ni nace don iya kuma shirye nake na zauna da kowa ah, akan wannan cewa ko mu kai wurin ba yanzu mu je kan eh, eh, eh, zagin sabon wannan mun kawo shi mu buga video kowa ya ji shi yasa mu je na to ba komai to ba komai da su da aka yi magana akan zagin sabai aka zo aka tattauna da shi hmm. a ah, kuma muka kawo hujjojinmu a littattafansu sai dai shi malam umar a gaskiya muna kaddara shi amma yakan dan faɗi wani magana gaskiya wanda take tana kama da alfahari wanda a wancan ma zaman haka ya dinga faɗa cewa ba mu san shi'a ba ko yana ce ban san shi'a ba ban san ka'idan karban hadisin su ba ban san kaza ba kuma cikin ludufin Allah duk wanda ya ji zaman da aka yi tambayan da muka yi masa muka yi muwajahanta zuwa gare shi bai amsa mana ba alhamdulillah duk da na ji na cewa ai a nan ma ya yi alfahari ya ce ko littafin shi ya ɗaya ban karanta ba aka yi faɗa na ji shi jiya yana ce ko littafi ɗaya ban karanta ba to alhamdulillah ni dai la tafrah nasihan da nake maka kenan la tafrah inna allaha la farihin kar ka dinga alfahari Allah ba ya san mai alfahari mu shi'a mun faɗa wancan lokaci kwanaki mun musu karatu na sati guda a Bauchi da jiya ma na ji wani yana cewa wa'annan mata mata Assalamu alaikum ya yana wani wa yana ce wa'annan yara har sarki zaki ka masa gyara na cewa ya kira su dai matasa. Eh ah, to su saboda kafa jiya. A ah, ai naji naji sabila da haka eh. mu abinda muke faɗa koyaushe kamar yadda na faɗa kuma haka ma muke faɗa mu ba muna nufin mu dinga fitowa muna yaƙeƙeniya da shi'a bane wallahi ba shine muradin mu ba amma shi'a suna mana barna shi'a suna mana shai ya suna mana barna babban magana ne me kake nufi da cewa shi'a suna yi mana barna wato in an ce shi'a suna mana barna suna yi wa musulunci gaba da ko dai shi'a a'a ka bar musulunci ai musulunci da mu da su duka musulmai ne na fahimce idan na ce yawa suna mana barna ina eh da mu da su duka musulmai ne muna nufin tijaniya wanda mu haka mun gani ba ɗaya ba ba biyu ba shi kansa Malam Umar ya san mun yi wannan magana a wancan group da muka dinga a suna wa eh, ɗarika tijaniya barna suna mana barna sabila da an yi kalma na cewa wahada kalman haɗin kai to amma su hmm. da yawa wannan haɗin kan mun ga mutanen mu da yawa sun raɓe su kuma an waye gari sun bar wazifa sun bar ɗariƙan hasali ma zagin tafiyan suke wanda wannan mun yi nazari shi yasa muka ce gaskiya mu bara mu yadda duk wani dukuda da ta zo to da mu bambance wa mutane cewa mu fa daban shi a daban amma mun haɗa kan dukan mu musulmai eh, yawa shi yasa in da ka tuna ina zuwa zaki maiki ina zuwa ba zo zaki ka dinga yawan tsare ni kar ka da ka sa dinga manto wasu abu da nake son faɗa kana yawan mun tambaya wato Baya in za ka tuna wani karatu da muka musu kaman bara ne ba ko ko ya kai shekara ɗaya da rabi akan irin wannan abubuwan shi yasa muka fito muka yi gaya ma ƴan uwa cewa shi a fa mazhabanta daban mazhaban ɗariƙa ita sunna ce tana tafiya ne akan mazhaban ahli sunna wal jama'a sabila da haka kada a zo a dinga ce a haɗa kai a haɗa kai kuma mutanen mu da yawa ana wai wannan shi yake mana ciwo sabila da haka ba hali muna kallo a zo a ce a haɗa kai ana tsitsinka talbin mutanen mu ya ishe mu ishara jiya na ji wannan mutumin ya faɗa duk da dai maganin da yake faɗa ba haka ba ne wai a shi'a kashi saba'in da biyar wai yan dariƙa ne haka ya faɗa wannan magana ba haka ba ne amma dai mu mun san da yawa wanda suka bar dariƙa sabila da an ce a haɗa kai da mu da shi'a ana cewa duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne sabila da aka bara mu yadda da wannan barna da ake mana ba shi yasa in karatu ta zo na muke irin wannan furici cewa kuma shi ma sani mun taɓa faɗa a wancan magana a shawarar amma mu ba mu bukatan ma mu dinga fito na fito da su sai dai in ta kama na ina jin kaza ki tambaye ni wannan yana very important abin da kake nufi shi'a suna yi wa ɗarika barna kaga wannan magana ya yi very important da nake so nake so maka wannan tambaya wato haɗin kan da ake cewa in ɗarika in ta haɗa kai da shi'a bi ma'ana akwai maganganu da shi'a suke gaya wa mabiyan ɗarika ne kake ganin ko dai a'a ne? yasa ce ga kawai mabiyan ɗarika an bar ɗarika kawai an koma shi'a kenan irin barnan da kake nufi kenan ko wannan haka yake wannan haka yake da yawa mutanen mu sun babbar ɗarika sun koma shi'a wanda kuma dole wannan ya mana ciwo kuma tafiyan gaskiya da bambanci amma ba haɗa ba a hana a zo a to ahalin kitabi ma kafirai ma Allah ya ce ai zaman lafiya da su la ikira fi dini tana su yan uwan musulmi abinda muka haɗa kai mun haɗa kai abinda muka rabu mun rabu amma mu bara mu yadda wallahi da wannan siyasa na azu ana ce haɗin kai ana mana ba shi ya san mun ta wannan maganganun a baya a gurfa da yawa shi malam Umar ya san mun ta wannan wannan ita ne take cewa a cikin maganan da yake faɗa na ce ya lura ina da mugun kiyayya <laughs> mashi'a ya faɗi wannan maganan na ji shi ni ba ni kiyayya mashi'a sabila da kowa Allah haka ya halicce shi so gan shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne fi kowa tausayi wanda Allah ya ce masa wa ma ka illa rahmatan lil alamin kuma Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima ya kasance wato mai tausayi ne annabi Muhammadu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wa alihi wa amma muka ji Allah yana gaya masa amma Allah shi ya isa ya gaya wa annabi Muhammadu wannan magana cewa laisa alayka hudehum walakin Allah yahdi man yashau sabiya da kwadayin annabi mutane su musulunta sai yace shiriyanka baya kan baya shiriyan halitta baya hannunka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah na shirye da wanda ya ga dama sabi da haka ni babu damuwa na da cewa wai in ga mutum na shi'a amma in ga ana neman rushe dariƙa da siyasan zama dole mu zafafa kuma dukan mu haka muke yi wannan shine maganan gaskiya dan mutanen mu wanda ba su da ido a sha'ani na karance-karance su gane cewa haɗin kan da ake ce da a yi ba wai fa ana nufin kuma duka ɗaya ba ne dan ni na taɓa zuwa wata ƙauye ba na so na kawo wannan maganan ba ita ne mallinta nan ba na je na yi wa'azi kan na ɗauki littafin imam sharu ibrahim salih na karanta wata zawiya ne da ake haɗuwa da yan ɗariƙa da yan shiya ana zikirin juma'a na wazifa kuma yau ga zawiyan mata mutu wata ƙauye ne a bauchi wani dan uwa ya zo ce gashi sun zo sun ta shiga sun ta shiga da yawa sun barbar ma mutanen mu da shauransu na je ne wa'azi na ce ba ɗaya muke ba na faɗa abubuwa mun haɗu wajen da muka haɗu mun rabu wajen da muka rabu sabai haka ni ba ƙeya nake mashi babban isa in shirya da wani ba ban isa kuma in batar dole ba shiriya ta Allah ne subhanahu wataala to amma mu je kan maudu'i maganan zagin sahabbai wannan shi malam Umar ya san na kawo masa kuma na kawo masa maraji'i na wurin da na ɗauko innan maganganu da kuma maganan da cewa ƙarya ake mai ma su duk mun warware wannan maganan amma in Allah ya yarda idan muka zo muka haɗa wannan filin cikin mutuntawa kamar yadda na taɓa gaya maka ranan kuma shi na san shi har ga Allah bayi lafazin zaki amma fa dan shi bayi ba shi kuma yake hana su ba su yi ba amma shi ma yana wata magana mai kama da ɗa'anu suka yana kama da ɗa'anu suka amma mu bar shi i da wasu daga cikin sa ai mun tattauna irin wa'annan maganganun amma ba ni so maudu'in mun ta yi fa'i mu tsaya akan magana a a she ya kuri mu muna so in kai baka so mu muna so ya bolana abin da sai ce mu muna so ba kaga jiya ya fara ka qur'ani fa ya rika Kur'ani ya yi rantsuwa. Ya ce, wai kai kuma za ka karka Kur'anin ka yi rantsuwa in dai shi ya taba zagin sahabi. Wai shi bai taba zagin sahabi ba, Kur'ani ya rika. To za ki maiki minti ɗaya a nan. Alhamdulillah ya rike Kur'ani kun mun gani. Yanzu maganan da na yi aina ce maka, shi ba yi zagin sahabbai. Dan ban taɓa ji ba, amma na ce maka yana wani magana. Na suka. Na, yana wani magana mai kama da su kama wasu sahabban kuma dan ya ce shi bai zagin sahabbai ba shi fa yasa fa kuma shauran ba su zagi ba kuma ni barin kallafa masa lalle in ce yana zagin sahabbai ba eh amma shi an gane me bambancin suka da zagi suka nau'i nau'i ne akwai nau'in da sukan gaskiya zagi ne akwai nau'in kuma da ba ba ra'a kira ta zagi ba okay okay ni lalle lalle okay eh lalle yanzu misali dan ya baka misali yanzu misali sai a fahimta na a fahimta na misali hmm. sai wani an zo ana maganan sarki zaki hmm. sai ya dan yabe ka wani waje wani waje kuma sai ya dan gwada gazawanka wanda kuma wajen ma da ya zuba ido ba gazawa ba ne to amma sai ya dinga to wannan dam iya kiranta suka ba zagi kai tsaye ba hmm. amma wanda direct ko duk abin da aka faɗa naka zai ture komin alƙairin ka dai ture wannan suka ce zagi domin yana neman ya zubar da darajanka ya gwada al'umma ba haka kake ba hmm. amma ya bi wasu abu naka wasu abu kuma ya gwada ba haka bane to la'alla ya masa uzurin bai fahimta bane sai mu kira ta a suka ni a fahimta na an gane to zaki na gaya ka ba na so abun mun ta tsayi da yawa sabila da haka abun da muka zo da shi dama anan shine kamar yadda shi ma jiya ya faɗa to shine ni ma na fito na tabbatar cewa ni kuma in Allah ya yarda dan kawo kai ba ma zagi ba har da kafirtawa masahabbai ka san ya fi zagi ma wannan muni har da kafirci kalmar kafirci masahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in Allah ya yarda a cikin littafinsu in Allah yarda amma an ban fahimta ba ne ya zo ya gamsar da ni da dalilai wallahi tallahi ni hanya abu da take yin karba kuma sake faɗan irin wannan kuma ni mai sauki ne fito ce nayi kuskure menene amma sha'i ah, ka na zuwa kamun ka na na kana kamun ka ci gaba bari mu san din shi da ya kira ka mukabala duniya ya ji ya kira wanda kira shi mukabala da shi ya amsa kuma mu kika kon ɗinka sa'an nan mu ji wannan wujojin kan kaɗan insha Allah na eh. bismillah alright bismillah Allah ya yi shi karara tabi'an mutu karara ne kai da kanka ka san akhlaq na mutu bai kamata ka zage wani ba imamanmu duk gaba ɗaya sun tafi cewa kada mutu ya zage wani sai ka samu wasu ruwayu a cikin littattafanmu da kai kake gani cewa zagi ne ga limamanmu sun ce gamu zagi sai ka ce wannan akidan mu ne wanda in rana ya hada ni da shi za mu zauna da shi za mu tabbatar masa zage-zage a cikin littattafansu wanda bai isa ya kare su ba shai kamun ka ci gaba kai wani magana nan which is very important da na sun ka ka ce in Allah ya hada kai da shi bi ma'ana malam Bradley kiran da shi ma ya ce wai in kun motsa kun ce abin da yake faɗa ba gaskiya bane ku zo ku yi zaman mukabala bi ma'ana ka amsa wannan kira kenan a ah, wallahi wallahi na amsa ka amsa masa kiransa a ah, sosai wallahi na amsa duk ran da ya isa wallahi za mu zauna to shi kenan alhamdulillah to mu ci gaba masha Allah to abin da muke magana shine wanda ka'idan hankali ya nuna ce muna zagi ba daidai bane abu ne wanda yake mara kyau ne limamanmu sun yi magana malamanmu da muke bin su duk gabadansu sun kore wannan amma duk da aka malam burhanuddini wanda yake mutakhassisi ne cikin akidan shi'a wato wanda yake ya san shi'anci sosai ya nuna mana cewa wai a takiya suke yi wai takiya suke yi duk da aka wai takiya suke yi saboda akwai wasu ruwayu wanda dubai dubu ya fi dubu a cikin littattafan mu wanda ni na san ko littafin mu ɗaya bai taba karantawa ba mm. a kwarai mm. kuwa ko littafin mu ɗaya bai taba karantawa ba amma wai duk magagarun da yake yi abu ne da yake yana gobe a cikin google Kai ya kuɗa za kan da malam Brady ya yi wannan maganar da kana ganin kaman kamar ya san abin da yake wa kamar ya san wai mutum ce zai kwara maka dusi wai in makawo ce zai rige ka da dusi ka duba kafansa kamar ya taka wani abu fa don kada yake maganar nan kana irin yana magana ne with passion kamar ya karanta wani wuri ne shin kamin mu ci gaba da wannan magana da tambaye ka da na so mu sake saka bidiyon shi ko da minti biyu in kama wannan point in tambaye ka. Very good. All right. zagin sahabbai ko dai su duka domin sun ce wai ah, ba sa zagin sahabbai sun zo to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun ji malam Umar Faruk wanda Sheikh Burhanuddin da farko ya fara kiran zo su zauna a kan zagin sahabbai wanda Umar Faruk ya rika Kur'ani ya nuna cewa shi baya zagin sahabbai shi bai taba zagin sahabbai ba ya yi to ga zance na ana <clears throat> brandin ya fara kira ya amsa shin shak ka yadda da wannan kiran da ya kira in ka yadda kawai gaba ɗaya nan she mu saka ba za mu ɗaga shi do sau ba mu saka ranan asabar a zo a yi zaman mukabala wai kana da hujjan da za ka nuna musu cewa lalle suna zagin sahabi yan shi'a su nuna su ba su zagin sahabbai saboda imam ali ma nuna musu zagin sahabi kafirci ne ka yadda da haka ko dai a'a hmm? kafirci kuma zagin zabi eh. kafirci haka sai na Ali ya faɗa wai zagin kowane ne wai aka aka aka suka faɗa ba zagi bai da kitabu ah, ina ganin kaman to bari dai yi shiru <laughs> alashi ya ji a tasirin abin da da sharar zagi zagi kafirci wai halin mutum ma ba mutumin kai ba wai ya faɗa da bakin shi wai mutum da aka same ka mai zagi zage zage kai ba mutumin kirki bane wai mutumin kirki baya zagi na shi kenan ka sauka zaki eh ka amsa ka amsa kiran mukabalan eh alhamdulillahi na amsa insha Allahu kuma ni a guri na ma a da a yi ranar alhamis in dai yiwu sabila da akwai wata tafiya da na sa ta asabar ɗin kar na zo kuma in je in dawo a makare da haka ina ganin daidai zaki a matsayin ta alhamis eh, kuma ina da sharaɗi to ranar alhamis kuma gaskiya shi ma kamar yana ban sani ba dai amma na san shi dai maybe weekends dai ya abin da na sani to ni ban cika san ma ta yi nisa ba ban cika san ta yi nisa ba shi yasa ka ji na kira maka alhamis kuma ka biya da ina zaton asabar din ina da tafiya kan na zo kuma in je in dawo ƙwararren lokaci wanda kuma bai yi na yi ba si ba kuma bai yi na shirya yadda ya kamata ba da shauransu to amma ina da uzuri alhamis din to zan yi iya ƙoƙari na asabar din insha Allah ai a batta kala biyu in ka yi magana da shi ya ce kaza shikenan a batta asabar din eh, da shauransu eh, na amsa kuma ina da sharaɗi sharaɗi ko da nake da shi shine duk eh. da na gaya maka mu shi mun sha tattaunawa da shi shine sharaɗi na ni barin iya ɗaukan wata magana na ji an faɗa wa sahabin annabi ba sallallahu alaihi wa sallama dan tunzira amma shehi wannan sharaɗin kamin gafara ai saboda sharaɗin da ai zama saboda wannan sharaɗin da zauna ai an kace suna zagin sahabbai su ma sun ce ba su zagin sahabbai shi yasa wannan har in ya zo ya wani kalma akan sahabi shi dai akan wannan magana ya zauna mukamalan eh, shi ya nuna cewa suna zagin sahabi kenan ko? A ce mun taƙa ya daina kira na ina karatu a wani shayi. Salamu alaikum shayi. Ai wannan sharadin da zaka saka, ai ina gari dali da yasa za a yi zaman wannan muƙabalar kenan domin kai ka ce suna zagi duk ɗan shiya na zagi sahabi. Shi kuma ya ce ba su zagin sahabi. Shi yasa hmm. inda aka zo aka yi zama har ya wani kalamun da bai dace ba kan sahabi bi ma'ana hmm. ah, wannan maganar da ka faɗa nan ya tabbata gaskiya kenan. Shi yasa sharadin. Wannan hakiki. Eh, Yawwa kar a zo a faɗi wasu magana marasa daɗi ya kuma dagi haka ne ba da dalili ya ƙi abin nan to astagfirullah ni ma dan iya tunzira ya faɗi lafuza a dalilance da iya kawa a dalilance kamar yadda na ji shi na faɗa kuma na biyu zaki maiki akwai wani ƙarin bayani nake so na yi a cikin magananka wanda shi ma na ji na ta faɗa kai ma kana ka faɗa ba ka ƙarasa ɗaya maganan da na faɗa muna tare muna tare hello na muna tare yawa abin da na faɗa da na ce duk wani ɗan shiya da zai musanta wannan magana sai dai ta ƙiya ko kuma kyakkyawan zato sun yi bara'a ma wasu aƙidodi yana da kyau a dinga ƙarasa kana zuwa ka bamu dalili a ce to gashi shi ɗaya daga ciki yana daga cikin lalle wanda ya bara'a mu innan maganganu shi bai jar zagin sahabbai ba dan na faɗa ka a murya na an sa na faɗa ka An gane? Na'am. Muna tare ko zaki? Muna jin ka. Jama'a ku hakuri network a ah, wurin sheikh Brandin ne da zai gyara yanzu. Eh muna tare bismillah muna tare. Jama'a ku yakuri network a Gunshek Burhanuddin kenan. Eh wani ne ma yake ta kira na Allah. Oh don Allah masu kiran Sheikh Kudera. Mm. jama'a ku ya kuri a zai dawo yanzu network dai gun shek Martin A. Eh. kure mai gari wa alaikas salam eh Salamu alaikum shayi. Wa alaikum salam rahmatullah zaki maiki. Eh kai muke jira wurinka a yayi duhu. Shi Shine yayi naga kuma ban ko saukan sake hawa ne. Ah wurinka dai fa ko? To gashi ni dai ni dai muna kallon ka gashi na kallon ka fure. Ah To eh da ka sauka da ka sauka ka sake hawa mu gani. Ta ta. suka fassara takiyya aka suka fassara takiyya suka ce kuma sun yi imani da wannan takiya har ila mai sa amma lalla shi bai sani bane amma mu mun sani mun karanta a cikin littattafan su za mu tabbatar masa da wannan amma muna jira ya zo ya yi magana kawai Malam burhanu dini gaba ta biyu da ya nuna cewa wai takiya muke yi. Na farko a wannan Qur'ani ke ga. Izifi wallahi al'azim na ran shi da girman wannan Qur'ani 60 da ke annuna ni ban zagin sa'abbai saboda tabi'an mutu ya nuna cewa kaka zage dan uwanka mutu ba akhlaq ne mai kyau ba Qur'ani ya hana zagin mutu Allah ya hana zagin mutu Masha Allah baban mu sun hana zagin mutu To masha Allah shek Brandon ya dawo to bismillah shek Na'am yawa sabi alaka zaki ina magana ne a subhanallah ina magana a akan sharaɗi yawa na faɗi sharaɗi da gudun kan na zo in ji wasu maganganu su min girma amma ya faɗe su ta yadda ya kamata wannan labasa eh dan iya sauraron akan haka kuma a idan zama bata kaya a gobe ba za a iya sa sake zama next kuma zaman da yanzu da a fara yin ta shine akan in tabbatar masa da cewa akwai zagin sahabbai a cikin littattafansu wannan na amsa akan haka insha Allah kuma aredi nake akan haka sannan na biyu rantsuwan da ya yi zakin ma'aiki kamar yadda ka sa ai ba ina magana akan mutum ɗaya ba ne magana ne akan 'yan shi'a kuma na ce littattafansu ya tabbatar da haka sai haka dan shi ya zo ya rantse wannan alhamdulillah ba yayi ma ya dauki qur'ani ya rantse ba misali ko zama aka zaka ce shi an ba ya zaki sabai shi dai bai da ba to kuma ba shi yake kore shauran ba su zaki sabai ba tunda anan anan sarki zaki an zo an yi zama da Ismaila kunni ko eh. ya faɗi maganganu marasa daɗi wa sabon annabi Muhammadu hmm. har yake ce uwansa ta fi Aisha subhanallah inna lillahi matan annabi ba wa zuwaju ummahatu matansa iyayenku ne haka qur'ani yace yace wallahi shi shi ba tafi uwansa ba dan Allah nan zagi ne ko ba zagi ba a babban zagi ne ina gani matan annabi matan annabi ka dinga faɗa haka duk na na a ina gani a ko da malam faru da kace duk dan shi'a in ba wanda yace bai zagi sahabi ta kiyaye yake yi in ba ta ƙiya ba kuma na ce to mu masa kyakkyawan zato ya yi bara'a ma wasu aƙidu wanda ai na faɗi wannan magana a cikin boys ina akwai ta yawa yawa tabi haka dan shi ala ya fito daga cikin wanda muka musu kyakkyawan zato ya yi bara'a ma cewa shi bai zakin sabai wannan ba bai kore kuma shauran ba su yi ba sabi haka kuma daga cikin masu zagin sabai shi ya san akwai group sunan group din tijjaniya ko shi'a ko izala Ah. tijjaniya ko shi'a ko izala a group ne a whatsapp okay tijjaniya group su ne ko shi'a ko izala eh eh sunan group ke kenan shi ya sani an sha tattaunawa da mu ni ne ma daga da mai fushi ma kamar shi shi nasir shi ya jura haka an yi abubuwa da yawa da shi da mala abbas usman mun yi wannan abubuwa da su karara suke zagin sabon manzan allah eh. sallallahu alaihi wasallam shi ya san group din Hmm. Hmm. sannan ni dinnan ni dinnan wallahi na rantse da zatin Allah abin da yasa dan rantse biya da an yaka ne akwai yar shi'a da ta zo ta same ni da plate cd ta sa ta ce in dinga fassara mata larabcin irin tarihin nan ne sai aka ɗauko tarihin bani umayya ana tarihin halifancin sirna ma'auya. sirna ma'auya abinda suke gwada shi a fin ɗin ƙaton kuros ne a wuyansa kuma abinda suke kiransa kafiri suke kiransa kuros ne a wuyansa abdullahi bin mas'ud kuma ɗan giya suke kiransa wallahi kuma a iran aka yi wannan abincin wallahi daga iran aka kawo aka kawo musu wannan plate din ɗalibai aka ba su je su ji me a ciki na fara fasara na ce wannan bari iya kalla ba saboda ina tsoron Allah ana zagin sahabban annabi da irin wannan maganganu saboda haka irin wannan mun je maulidi da ma nasir a baucin nan a gwallaga sunan anguwa wani ya tashi ya ce a musulun an rawaito cewa sayyidina usman ya fi annabi eh wallahi ya ce faɗa wanda ƙarshe maulidin sanda ta ƙare da muƙabala wallahi na tashi na masa wuta ma Nasir ma ya tashi din da shi ya saya dan shi shigar da siyasa ta da ni na tunzira wai da ya ce wai a ciki wai wai na Usman an ce ya fa annabi ya ce wannan na cikin littattafan sunna to muna zaune a gurin shi kenan muna sauraro mu ji wani ruwaya ne sai ya ce wai ruwayan da muna tare da yawa ruwayan da aka kawo a cikin muslim imam muslim na falalan sirna usmanu ya shigo lambu ko gona da annabi yake zaune ya zauna a bakin wata rijiya sai abubakar ya shigo bai gyara zama ba sai na umar ya shigo amma da aka ce ga sai na usmanu sai ya gyara zama sai ya ce an gwada sai na usmanu a nan wato ya fi annabi sanin abin da ya dace kenan wallahi kai harrafa maganan wai shine dalilin an ce sai na usmanu ya ta faɗan masa wannan ba suka bane ba zaki bane ka ce sai na Usman ya fi annabi har ya ɗauko maganan cewa an je a yi sai na buga masa misali da cewa inda yaka ne na to yana so ya ci mana sai na Aliyu ya fi annabi jarinta na ce domin an je haibara kwana biyu ko uku ba a buɗe haibara ba sanda annabi ya ce gobe dan ba da tuta ma wani mutum wanda yana son Allah yana son manzo Allah kuma Allah da manzansa suna son sa sai na Umar ya ce ban taba son shugabanci ba he a wannan ranar sabiya da kirarin da aka yi ma wannan sufan yana son Allah yana son manzo Allah kuma Allah da manzo Allah suna son sa cewa shigari da safa annabi ce na sirna Aliyu aka ce ai bai zo ba idan na ciwo annabi ya tura ya zo masa addu'a shi ya fara buɗa ibara na ce to ashe tun daga annabi a gurin an gagara buɗewa ashe yana so ya ce mana indiya ka ne na masa ilzami to ba wannan ita ne mahallin shahid mu ba wannan na dan yi shimfiɗa ne su da ni da na zo da littafi dan karanta wani abu amma na fasa barin karanta komai ba <laughs> yanda shi yayi magana sai eh sabiya da he mun haɗu kawai sai mun haɗu a ranar eh? in ba da shafi in ba da wuri in Allah ya yarda Mm. Biya da haka wannan magana da ganin cewa wai ba su zagin sabbai kuma ni na san mu mun san wanda suka caccanza sunayensu akan sunan sunan sabbai ne mun san wanda suka canja ma ƴaƴayensu suna sabiya da sunan sunan sabbai ne na annabi ko matan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ruwaya ne mu gani ne muka yi da ido ba wai labari wallahi ka bamu ba mm. ina da haka wannan in shi baya yi mun masa uzuri ba za mu kallaba masa dole ba ai mun faɗa dama cikin magana na shine nake cewa dinga karasawa kuma kuma ya ce babu littafi in Allah ya yadda in Allah ya yadda dan zo masa da littafin da yake ce wai na ce wai a tsohon aƙida amma wai wannan yake gwada ban san shi bane ko menene wai amma ne yanzu kuma ba haka bane wai kar ka yi magana abin da ba za ka iya karewa ba to wannan ni zaki ma yaki a takaice ina ganin ma ni anan kawai dan dakata sabi da ka ka ba da minti biyar ko minti goma sabi da wannan an musa mukabala ne ba wai dogon magana ba ne minti goma ne nake so ka bayar in zama ta yi miran alamin nake so a yi zama eh, in kuma na da uzuri a kai mu ranar asabar hmm. eh, insha Allah wannan na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta wa barakatu ta jama'a mun bude layi kenan kula mai gari a sake turo mini ba sake turo mini alhamdulillah shak malam brandin ya gama sa, wai ba zai dogon magana ba kawai iya abin da ya fito ya amsa zaman mukabala da zai zauna da malluma na shi'a shak umar faruk kenan da zai zauna da shi ya amsa kiran shi yasa ba zai yi dogon magana ba ya amsa kira na zaman mukabala akan zagin sahabai domin shi mana brandin wai ya karanto kuma wai haka ne tabbas ne duk dan shi'a yake shi'a yana zagin sahabi face wanda za a yi musu wa kyakkyawan zato to amma duk da haka da malam faruk ya karatu ya yi rantsuwa da kur'ani malam ah, ah, brandi ya nuna cewa malam faruk ya yi rantsuwa da kur'ani gaskiya ba zai ai bai ce malam faruk ba amma abu ɗaya ne shi a wurin shi aiko malam eh, faruk yana sukan sahabi wai ya da kunnen shi wai ya ji suka da yake da sahabi to insha Allahu mu mun ba da ranar asabar malam brandon ranar asabar ya yi sau a dawo da shi ranar alhamis to ya san malam faruk bai da lokaci ranar alhamis saboda yanayin anil da shi ke america yanayin aikinsa da wasu alama i understand that amma za mu yi fira da shi mu gani malam ah, mu mun saka ranar asabar insha Allah rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki na'am kola ya sunan ka na ina ke kira kana waya Suleiman daga ƙasar Libya to malam Suleiman daga ƙasar Libya kana tare da Shak Burandi na kawunan layi Shek Burhanuddin Allah sa saka mai alkhairi kuma sarki zaki kai da wannan kokari ya kai muna godiya kuma muna jin daɗi. Masha Allah. Allah ya ƙara tabbatar da alkhairi. Amin. Eh, zuwa ga mu, Sheikh Muhammad Dini. Allah ya ƙara. Amin. Amin. Mun gode Malam Malam Suleiman. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. To, uh, assalamu alaikum ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi sarki zaki. Kola ya suna karge na ke kira? Bello ne daga Lagos. Malam Bello daga Lagos. To kana tare da Maulana Sheikh Brandi na kawo wani layi. Ah, ina yi wa malam barka da warhaka. Malam yana ji yana. Na gode, na gode, Allah ya saka. Muna ma fata alkhairi. Muna amsa. Na gode, na gode. dama fata alkhairi ne wallahi malam muna godiya Allah kara ilimi Allah kara basira Allah mun gode mun gode mun Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Barka kare kola sunanka da inda kike kira? A sunana Abba Abubakar Ali ina kira daga kasar Libya. Masha Allah, Malam Abba kana tare da Sheikh Brandi na kawai layi. Na amsawa Malam Abba. Kuma ina masa fatan alkhairi Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Amin, amin. Amin, amin, mun gode, mun gode Allah ya saka da alkhairi. Eh, gaskiya ne wallahi batun shi'a suna zagin sahabbai wasu daga cikinsu wanda ma ba sa zagi din kamar yadda shi shi ya faɗa ne sun yi dabara da akidojinsu. kuma a wannan shafi sarki zaki akwai wani dan shi'an da ya zo kwanaki karatu akan ya ce sabon manzala sallah kamar sai na abubakar da sai na umar ya ce musu radiyallahu anhu kai da shi kuka dinga ta kuka dinga da hayaniya dai haka ya ce shi ba zai ce musu radiyallahu anhu ba kaza kaza kan wannan makon dan jiba kuna dan kana cewa a wannan nishaɗi mai ma ana girmama masu ba wai haɗe ba to kuma ta hmm. ga magana haka so ka kaga magana da shi ya faɗa wallahi gaskiya ne Allah eh a ah, ba ba ba ba ba kan radiyallahu anhu bane ya kuri kola ba ba kan radiyallahu anhu bane kola na ce ya ce musu yana ya kira sai abakar yana cewa abakar da umar shi na ce don Allah da ya ce musu sayidina ya ce musu sayidina kai ya kira sunan karara ba radiyallahu anhu eh ke ce gaskiya ba ha eh, maganan ka haka ne an yi haka amma ba kan radiyallahu anhu bane na gode ma eh eh kan sai na ne haka haka mun gode mun gode sosai mun gode to jama'a in shak ba ni ka duki kira da yawa ko ya hakuri ba za mu duki kira da yawa ba ah, za mu tsaya inda shehi ya magana ah, hmm. Assalamu alaikum warahmatullahi kira ne, kare ku ya kuri. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Kola ya sunan ka ga ina kira? Ya sunan ka ga ina kira? To, masha Allah barin ka. Eh, Shai za ka tafi na taliki kai mana addu'a insha Allah. To, ah, alhamdulillah Allah Ubangiji ya bar mu da soyayyen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidansa da sahabbansa kuma Allah ya haɗa kan musulmi duk yadda suke kuma ina fatan Allah ya sa karka tafi yanzu da damba ina fatan Allah ya sa wannan zama da dami ta zamo mabudi mai yawancin 'yan shi'a su gane haɗarin zagin sabon manzan Allah su dawo su yi fahimtar su duk da suke kai amma a kiyaye zagi kamar yadda malam Umar Faruki ya faɗa muna fatan wannan zama namu ya zamo musu madubi sanadiyyar shiryan su da kuma wanda suke a gefen mu a ce yi son kai wanda su ma suke kura-kurai, Allah ubangiji duka ya sa ya zama mana sanadiyyar tsira duniya da lahira albarkan shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai kuma zaki Allah ya kara ma albarkar rayuwa Allah ya sa ka gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya alfarma annabi sallallahu alaihi kuma ina ƙara jaddadawa shi ma ina kiransa da ya ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ya yi islahi in ya ji gaskiya a na ya karba kar ya yi girman kai ni in na ji wallahi zan karba da izinin Allah yawwa kuma a'a malam brandi don Allah malam brandi kamin ka sauka na kamar malam dayar yana kira malami ne na shi'a mun ce ba za mu doki kowa ba amma ku yi hakuri malami ne na shi'a da na so ah, kamun ya yi magana malam brandi na nan kan layi ku yi hakuri ah, malami ne na shi'a a malam ɗayar kuma da shi muke karatu a nan kurikin mun ce ba za mu dokewa ba amma kaga wajibi ne mu doke shi ah, malam brandon da na so ka dawo ga malam ɗayar kan layi ah, ka ji shi ka ji magana da zai faɗa mun ce ba za mu doki kira ba gaskiya ne amma malluman da ke karatu a nan yana da muhimmanci dole ya kamata mu girmama su akan haka insha Allah to malam brandin shi muke jira amma kan ya dawo mu ya kuri malam ɗayar muna jin ka ne kamun ya dawo Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu assalamu alaikum sarki zaki wa alaikum salamu warahmatullahi ta'ala barkatu shek malam ɗayar to da farko ina ma gaisuwa irin ta addinin musulunci da kuma jinjina bisa wannan namijin kokari da kake muna amsa ya maulana sannan ina kiran ina gaisuwa ta musamman zuwa ga malam burhan bisa kokari da ya yi da kuma amsa mukabala da malam umar Faru, ya ya nema a wurinsa so to kaga sarki zaki ni a gani na ya zuwa yanzu abubuwa sun bayyana tsakanin maganganun malam umarul faruk da kuma shi malam burhanu saboda da farko dai shi malam burhanu ya nuna dukkan shi a yana zagin sahabbai malam umar ya tabbata bai zagi har ya yi rantsuwa mu kuma koda da ba mu rantsuwan ba ba ma zagi an san mu Ah, sannan sai a ƙarshe malam burhani ke cewa sai dai in mutum ya yi bara'a ba mu to wannan cewa sai dai mutum ya yi bara'a ne shine mu da ba mu zagin ba bara'a muka yi ba saboda babu wata aƙidar mu da ta a akan zagin sahabbai ko jiya malam umaru faruk ya ce babu aƙidar na fi sabbin sahaba aƙidar mu akan zagin sahabbai da wanda dalili za muna zagi in kuma dalilin akwai wani littafi ko wani hadisi da ake gani wadda a ciki aka faɗi wata kalma ma wani sahabi mai muni jiya malam umar faruk ya ce akwai su a cikin littattafan ahalus sunna kaga kenan idan yan shi'a suna zagin sahabbai yan ahalus sunna suna zagin sahabbai a cikin littafin ahalus sunna yanzu haka sarki da zaki ko ban je na ɗauko shafi ba zan gaya ma kalmar da aka ce wani sahabi ko wata sahabiya ta kira wani sahabi ta kira shi da na asalan kad kafar uktulu na asalan kad kafar ku kashe wannan na asalin ya kafurta a cikin littafin ahalus sunna wata sahabiya ta kira wani sahabi da ya kafurta so in dai irin wannan ne bismillah ina ga ya nemo adkin littattafan wuraren da suke ga kamar ko akwai zagin sahabban za mu gaya masa hukuncin wannan shi kuma sai mu nuno masa a cikin littafinsa sai shi ma ya gaya mana hukuncin wannan karshe idan mun zamo masu zagin sabbi tun da yana cikin littafin mu kaga shi ma za mu tabbatar masa sai a karshe sai a yi hukunci da cewa kenan kowa yana zagin sa ina ga wannan shi ne ba wata matsala Allah ubangiji ya taimaka ban sani ba kamar maran Umar Faruk din yana ta neman ka ya rasa ka haka ya oh, wanda ya tabbata to shi yasa ce ni bari in gwada shi yasa da na gwada kai kuma sai na same ka bai shigo ba kuwa bai shigo ba yawa to baya shiga ne baya kamar kiran baya shiga oh, oh, eh. malam Umar Faruk ma kamata in ba shi namba na na Amerika. wannan namba na kake kira direct ne da ka ba eh, kake kira ɗayan namba da an ka bashi ya same ni direct ba dai shi yana amerika eh na san da zai same ka matsalar baya da wannan din ce tun da kaga okay masha Allah to tunda dai an amsa kira da iko Allah za mu yi magana da shi za ka kai magana da shi ma ni ma yi magana da shi ah, tsakanin eh, mu mun ce asabar Malam Brown did dubai Alhamis domin Asabar ya yi nisa. Amma kafin abin nan zan ci mai eh, bakinsa da albasa. Eh. Koyar yin raddin wannan din nan ma bai samu daman yin basi ranar lahadi saboda yanayin ayyukansa haka saboda haka ko jiya da ake tunanin za a daga program na a kawo yau sai zumo ba zai iya yiwa yau din yi ba saboda aiki da yake yi kai ka san irin ayyukan ku a nan america haka ne haka ne bisa wannan ne ina da yakinin cewa ranar lahadi in aka sa bai da wata matsala ɗari bisa ɗari za a yi kuma ba wata abin ok amma asabar kuma ba zai samu dama ba a ce gobe gobe ne aka yi asabar ko ba zai zamo ba zai yiwu ya shi din ba zai yi goban ba saboda ok to shi kenan in Allah da tunda dai haka ne za mu magana da wayan da ke karatu mu gani mu kawo shi ranar lahadi in Allah ya yarda ko zai magana da Sheikh Malam Brandin shi ma ya yarda kan haka to kai magana da su ba matsala insha insha Allah insha Allah godiya muke godiya muke godiya assalamu alaikum ah ina ganin jama'a ku ya kuri mun tsaya nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh